a yau za ku ga na shigo cikin shirin da fara'a da kuma annashuwa eh, abin da nake so ne ya samu kuma zan yi amfani da wannan dama ta fitar da abin da yake na. a wannan tasha mai albarka mu muka ce idan mace tana son aure ko idan namiji yana son aure a sai mana magana sai mu haɗa jinsan guda biyu sai a daidaita allah ya san manufanmu kuma allah shi ya san abin da ke cikin zuciyarmu kuma allah shi zai mana hukunci da abin da ke cikin zuciyarmu ko mun faɗa ko mu faɗa ba wannan kai ka san haka ke kin san haka muna son mu tseratar da wannan al'umma ta yadda za a ƙara jaddada wannan matsayin na cewa aure ibada ba aure al'ada ba wajen shekara biyu kenan ko wani makamancin haka da muka fara wannan magana ta abin da ya shafi haɗa aure so abin da ke faruwa ana samun ƙalubale da dama ƙalubale na farko shine ne mace ce za ta ce kuma zan gaya muku gaskiya ba zan ɓoye muku ba domin ma na ɓoye muku allah na ba zan ɓoye masa ba kuma abin da zan gaya muku gaskiya ne sai dai ban dole wai kai ka ɗauke shi gaskiyan ba wallahi azim kafin namiji ɗaya ya turo min sako ko ya turo min da text message cewa a nemo masa matan aure wallahi mata ashirin sun mun haka kafin namiji ɗaya ce malam akarami samo mun mace ta gari mata sama da ashirin sun ce mun malam samu mun maza na gari wanda wannan abu ne a waziya wannan abu ne a buɗe wanda inda dai kana rayuwa kai ka san haka sanadiyar mu'amalar mu da kuma yadda muka ɗauki auren har yau kuma in banda ƙabilin can waɗanda nake kira abokanan wasa na nufawa in ban da su ba wata kabila da ta ce min samu wata mijin aure saboda me akwai tsari kai ka san daidanka ka san wadda za ka iya aura ka san wadda ta fi karfinka duk da ana cewa wai mace ba ta fi karfin namiji akwai wadda kai kana ganin ta ka san ba kalar auren ka bace kuma ko ka aura za ku iya samun matsala ana cewa daidai ruwa daidai gari ba ƙarya ka je kai wa mace ƙarya da mota ka je kai wa mace ƙarya da sutura sai ta zo ta gaba abin da ke nan ba kai nemi zaman lafiya ba ka auri mace don gidanta don tana da mota ko ka aure ta don babanta zai baka jari ko zai bata kaza zai baka kaza sai ka aure ta ba a yi maka wannan ba auren ba zai lastin ba ko kuma auren sha'awa kawai ta baka sha'awa ne bari ka aure ta kana dan tsotsar abin da zaka tsotsa ja'iri sai ka bar ta sai wulakanci wanda ku kun san halin da muke ciki musamman mu hausa fulani ba yadda za a yi mu samu abin da muke so sai mun gyara ne wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta na yadda za a haɗa auren sai ka ɗauki lambar mace sai ka ba namiji sai ka ji abin da ke tafiya a cikin goma idan ka ɗauki lambar mace mata goma ka ba maza goma da ƙyar za a samu mata uku ko hudu da za su kira ka su ce maka malam wannan mutumin da kaba mutumin banza ne kaji kaji kaji kaji kaji sauran bakwan dama su ma idan irin mazajen ne shikenan shiru za ka ji to allah ya sani mu muna haɗawa ne kuma allah kamar yadda na faɗa a baya shi ya san dalilin da ya sa muke haɗa. shi ya sa ma na bar abin ni na na ce ni abin ma ba na daina na ɗaya kenan babban ƙalubale da muka fuskanta ƙalubale na biyu shine ba ka ɗauki lamban mace ka ba namiji idan namiji ya kira ta ko kuma ya je idan ta gan shi na sha magana na ke in banda abin nan na mace daga kin ga mutum baki san waye shi ba baki san daga ina yake ba sai ya zo zai miki bayani amma daga zuwan shi kawai saboda yanayin shi da kika gani ko bai zo a mota ba ko bai kawai shi kenan dama ke auren kuɗi kike so ba auren ibada ba za ku ki ta zama ba shekara 36 ba wallahi kai har 46 baki auru ba in dai dan Allah kike so zaki auren Allah zai taimake ki ana ta kalama aljanu ana ta kalama aljanu ana cewa waye waye waye dan mairo ne ko ashik ne waye waye da halin ku kuma akwai abin da kuke so mai haifo mai haifo mai mota mai menene so wannan shine kalubale na biyu da muka fuskanta wanda za ka ka ɗauki lambar mace ka ba namiji a samu mutumin arziki almajiri in ana ce almajiri ɗalibi ko ko mai ma kasuwancin amma bai fito ya nuna miki ba amma kawai sai ki ga daga kaje sai ka ga wace ni a kowace kira da ba da ta ce wannan ba bai mun ba malam ni wannan bai mun ba kada shi nake so ba da kuma ta ce mun malam da Allah ka samu min mai dan hali mai dan gida mai dan abin ga wallahi kirikiri haka ta ga mu ka dan samu mai kuɗi mai abin da na ce a ni ban san mai kuɗi ba so da irin waɗannan wannan shine kalubale na biyu da muka fuskanta kalubale na uku wanda muka fuskanta akan abin da ya shafi haɗa aure shine idan muka haɗa abin ya yiwu to kamar yadda na faɗa baya mace goma to idan aka haɗa mata biyar ko goma suka samu mazajen to saboda irin halinmu na ko kula na ko oho da kyar za a samu mace hudu ko uku su kira mu ce to malam Allah ya yi ko ko mazan su su kira mu ce mana Allah ya yi sauran kawai zai dai saboda ba sa ma son a ce hada su akai misali to sai abin ya je an je an zauna an dan sami clashin ko an sami wani abu a ina ka shiga akarami ina ka shiga fito ko macen ko namiji haka zaka ji suna da waccan da ka da ita dama kaza za ko ko shi dama wancan da ka ne sai to ai ni ban ma san an yi ba kun kun ga mu an yaura kun ga mu an sa rana kun ga mu kun daidaita sai yanzu da ta kwabe ne za a neme ni saboda ni na hada kuma duk wanda za mu ba lamba akwai maganganun da muke gaya masa duk wacce mutum da za mu ba lamba akwai maganganun da muke gaya mata binciken nan bincike ake sosai ma'anar kalma ba bincike irin namu na wasu buri buri a ah, yana da rufin asiri wallahi yana kawo wuta yana dan kaza kaza kika san me yake kin san daga inda yake kin san iyayensa kin san kakanninsa kin san halin shi a garin su ma'abocin sallah ne kaza kaza duk waɗannan binciken ne ba a yi to alhamdulillahi shi yasa muka bar abu sai muka koma bangare daya ga masu lalurar HIV muka ce duk mace da take son aure tana da HIV ko namiji ya mana magana nan ma ba mu tsira ba wallahi ba mu tsira ba nan ma barnar tafi sai ka ji mace ta kira ka wannan fa da kaman dan iska ne wannan fa da kaman gashi babban mutum a shi amma dattijan banza ne to ina za wani al'umma ina za ta shiga shi yasa na bar abin ni ce na rufe in ni zan auren in samu in aura in samu bincike in aura in yata zan aurar in bincika in aurar da ita in kanwata zan aurar kowa ya je ya binciken shi amma in dai a haka za mu ta mutu ba inda za mu mun da dingi zama a haka kenan yau ne nake muku magana yau juma'a to akwai yarinyar da muka haɗa aurenta kuma cikin yadda Allah da yake ɗaliba ce tun da muka haɗa ake ta maganar a zo a tuntuɓe ni a tuntuɓe ta mijin ya tuntuɓe ni iyaye ta tuntuɓe ni to an da ya gama yau juma'an nan yau za a ɗaura auren kuma yau za mu tafi ɗaura auren irin waɗannan muke so suna bincika na iyayen ita ma suna bincika na shi ma mijin yana bincika na har haka aka zo aka dingi daga aka zo aka daidaita har aka zo ana ta gyara abin aka zo aka Allah ya sa abin za a yi shi yau din nan za a yi shi